yar shagwaba yarinya yar shagwaba abu kenan abu itacen nan kawai banda abinki abu ki ce wani sai kin je kin yi itace to gashi nake ji kashi ba eh. gida mun zo a ni sai dai na je na ya sai yasa ki kan da gore mun nan sai bai kan so ki yana daga can a ai dai dai ka tsaya a bakin kofar ka jira ni in jira ki eh. nan bakin kofar eh. abu kenan wai abu kashi fi sabilillahi to rike mu Rige Ni Kuma ya yi ka jira ni. In jira ki a ina? A nan ɗin. Abu ke kenan. Ni ne sai ka jira ni. Kai. Ya a wando. A'a. Ya a wando. Shi ke nan. To ka tsaya ka jira ni. na jira ki. Shi ka tu. To ka zo ka tsaya a nan. A ina? A nan. A nan. A nan? To. Na tsaya. Kuma ka ka tafi. Ba zan tafi ba. na wannan wannan cikin ya rude da yawa Ya ka abu? Na gama. Abu kashin ki ba dai wari ba. Ah, ai dai ba wari. Mu je gidan. Kai. Saboda ki. Ba ne magana. Ta. Ai babu ƙarya. in je wari ne abu. To ka daina magana. Allah ya kashin nan na ki dai akwai wari. Cin ki. yana magana. Yawwa sai ki shiga ni yanzu zan je bayan bayan gida. Za mu je za mu samu wani ɗan abin taɓa. Ai wato abu nake gaya miki a kaf ƙauyen nan kaf karkaran nan babu wani mahaluki da ya isa ya taɓa ki ko ya kusanto ki da kalmar soyayya rabu da shi babu shi. to tun yaushe ake na gaya maka ai dai ba ka yin komai. Ya haƙuri karki damu duk wanda yanzu a ƙauyen nan ya ƙara kuskura ya kusantar min ke da kalmar so ko wani abu ko raini kin ga wannan bulala da yake gani sai ta karye a jikin ima ya zaki zula min ina kin gane sai an jima kawai mu haɗa da a ni zai gane abokina ga yanzu mun zo nan ɗiban ruwan ma ɗai gugan ma to da wani nufin ka duk uban kayan wankin nan zamu wanke to muka iya ba mu muka sa ba ya za a yi gaskiya ni ba zan wanke ba wallahi to wai ma ina oman ina oman a oman nan awa gaskiya ni ba zan iya wanki ba yawa shushe na a abu abu na ji daɗin ganin ku anan dama ruwa na zo ɗiba sai kwaɗi ban mu wallahi kin ga mu ma wanki muka zo kuma gugan ma ya waɗa Tabban jan to don guga ya fada shikenan sai in fasa ɗiban ruwa na. Kawai ni ka shiga ka je ka ɗauko ka ɗiban mu ko kuma ka sa abokinka ya ɗauko ya ɗiba mu. Wannan rijiyar shigar ta ba zai ba sai dai dama ga abokin na dan fingi fingi. Wani rijiyar ciki abokina me haka? Tsama. Wallahi abadan ne mu abadan ne na kan me haka da kai shi na. ya gudu. To ni kai ka shiga kawai ka je ka ɗauko ka ɗibo ruwa. Ina zan shiga? Rijiyar. Wannan rijiyar bebi mutum bakwai ta ci. Ta ci ɗan gidan Malam Audu. Ta ci ɗan gidan Cima mai karni. <laughs> Mutum bakwai ba ta ci. Mutum bakwai. Kan yi aba kan Ba abin da ba zan akan ki ba. Kan ki samu damuwa.

An ɗauki. Me ba ka ɗauki? Duba ko ne. ‘Yan shagwaba, yarinya, ‘yan shagwaba, ‘yan shagwaba, ‘yan shagwaba. Juje na. Ya aka yi abu. Ai dai wannan shanun zan hau. Wani shanun? Wannan. To ke don Allah ke a ina kika taba ganin mace ta hau kan shanu. to ai dai zan iya ba na hawa doki ba ni kuma sai na wallahi wannan da yake gani ko ba namu bane ba ga tafiya yake ka kamo mun kamo eh. abu mu mu je abu to ni dai ka kamo mu a tun da so ke yi sai mu je kyawu to mu je ka janyo shi abu rike sai ki biyar ki gyara haliki dan Allah ki gyara ƙarshen gaba abu jawo abu abu ki jawo abu jawo ai kai da ka rike mun zena a faɗa ne yanzu billahi lazi min kauta maka wallahi min kauta yi mada ye min wurin ni zaki wato ka zo ka karya mun sanuwa kai amma wani yaro shashashani. ne indi shikenan za a radun Allah na fasa tafiya kasuwa ma gida zan koma kuma a radun Allah yana gaya ba fa ni za ki ba shikenan ni ko a Allah za mu a radun Allah a Allah ki duba halinki ki duba ɗabi'arki sannan ki duba yayyanki yani na'am wancan mutumin na ke so na buga wannan bula. Ki buga mi? Bula ne. Kai duk ƙauyen nan sai kin addabi kowa yanzu duk inda muka je ki ga yadda ake ƙoƙarin kamar a kashe ni ki ce za ki je ki wani buga To ai dai duk wa'anda muka yi wa abu ba wanda muka karya shi ni so nake shi na karya mai ƙafa. Ki Wallahi.

agwa kashin nan duk ya zazzage a wa alaikum salam barka je ina wuni wallahi lafiya kai cal kwaɗi amma da gani ke ba ai karkarar nan ba ce ina wallahi ni ba ai nan ba ce ba kuwa ce wallahi wallahi ga kyakkyawa eh Allah sa na sani um, da Allah gidan abu mai taliya nake nema ko ka san gidan a gidan abu mai taliya ai a karkaran duk karkaran nan ba da bai san gidan karki da mu ni zan raka ki a gidan abu mai taliya amma nagode ai ni zan raka ki shige mu ji mu ji ka raka ta ina babu inda za ka je gidan abu mai taliya take nema shine na ce fa ni zan raka ta fa gidan kin ga baiwa Allah tun da na zo nan nake neman gidan abu mai taliya babu wanda ya sani sai wannan bawan Allah na samu sai ki ce ma wani in tafi to ba inda ni ina nan to sai ya raka ki in gani raka ta in gani wani na shiga uku kaina sai kuma wuce mu tafi na shiga uku zama wayo kaina gaskiya ni tushe yana ka tsaya cewa fa ne maka bugawa ɗaya za ka yi ka fasa gashi nan yanzu ka buga har sau biyu bai fashe ba To yanzu ya yake so a yi. Ni so nake yanzu kawai ka kunce min taya guda daya. A kunce taya? Mota fa mota ofisa ce, ofisa ne zo ya faka ta da kansa. Idan yanzu da cire mai taya yake ganin za a yi. Ke ka cire min taya daya. An gama. Wannan gudumar ita zan sa. To cire ni. <clears throat> abu an cire abu an cire gudumar eh ga nan barin gama eh barin gama abin da nake zan zo yanzu da yamman nan kai kutumar uba uban waye ya cire tayin nan na san 'yan iskan yaran nan ne da suka addabi ƙauyen nan yanzu har sun zo sun mun ta'adi ba su san mo to shi kenan lalle yaran nan ba san waye ne ba oke da wannan guduman ma suka cire kenan da guduman nan suka yi amfani suka tararratsa min gilas sannan suka cire min taya za su gane waye za su gane yaran nan ne ma suke stajin suna damun wasu sannan kutu wuce yar shagwaba